صلى عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ولا حسن لك علي أبو علي الحافظ القاري أبو علي الحافظ حدثنا أبو الحسيني السيرفي dan canji shine husayrafi mai sana'a canji wa abu na farali وابو فضل بن خيرونا خيرون قال حدثنا ابو يعلى البغدادي حدثنا ابو علي بن سنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا ابو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم بن مينا بعلتا بعلتا an abin ne sa'adin an abihi qala qultu ya a ah, ayyun nasu a shaddu bala'an a mutane waye fi dan da kuɗa shi a hannun Allah ala annabi sai ce al'anbiya annabawa sun mal amsalu hmm. sannan mai halin annabawa fal amsalu sai mai halin mai halin to zauna su zauna zauna zauna qultu ya rasulullahi ayyun nasi ashaddu bala'an a mutane wa fi ɗanɗana kuɗa shi a hannun Allah shi shine wato ɗanɗana bala'i ala annabi sai ce al'ambiya wa annabawa sumal da sannan mai kama da annabawa ma'ana mai bin annabawa aiki mai aiki irin aikin annabawa kaga aikin annabawa da yanzu lura ne karatu da karantarwa da ɗora mutane a kan dide ba a kulawa da daɗin ransu ko ɗacin ransu duk ɗaya ne ko ko ba a wurga abin hannunsu ko ba a masu mulki a shugabanci sai dai a yi masu mulki a ɗora su a kan daidai ba wai na fi ƙarfin ku na fi ku ba a shi ne wato sumal amsalu sannan masu hali irin na annabawa sumal amsalu sannan masu hali irin na masu hali irin na masu halin annabawa to yubtalar rajulu ko wani irin mutum akan jarrabe shi alaha sabidi ne gwargwadon rukun shi da addini ta babba kaga wannan a wata karantarwa ce babba idan kana mutumin kirki sai Allah ya ta jarraba ka dan a dunga wanke ka a dunga wanke ka har da zaka mutu Allah ya kadara maka sai ka mutu ba ka da laifi tare da kai amma a duniya ta yiwu bakin cikin to hidima gida ita ce dalilin da jinin ka zai hau har ma ka mutu ya mm. shi kuma Allah bai laifi ba mm-hmm. saboda ya san wani al'akar da khairu na kamar al yanzu in dangote da zakkarka yake jari amma dai a lahira za a shiga wuta don Allah a musulunci mai amfanin wannan kudin in ko talaucin da ke kan mutum sai an taimake shi a lokacin mashi sai an mashi da kwantalauci domin yawan talaucin misali amma fa Allah zai bashi aljanna don Allah da annabi mai illa wannan talaucin bashi saboda talaucin na akwai da ya faru akwai da zai kare hmm. zan mutum ya shiga aljanna akwai yau ranar da zai fita ba to haka nan kuma in duk duniya ta zama ta mutum amma in ya mutu zai zama ƙarshen shi a gidan wuta to ko da shekara goma za a yi a gidan wuta ba ta kan manta daɗin shekara miliyan goma ba hmm. balana kuma babu inda ka ji wani mutum zai yi to zaman shekara goma gidan wuta hmm. sai dai muminai waɗanda suka karkace hanya waɗanda su komi ma sai su hmm. abinda nake nufi wanda ga mutum muminin kirki ne amma sai ka same shi yana halayen da ba na musulmi ba amma kana ce la ilaha illallah zai cika maka da muhammadu rasulullah a misali ba sai mun fito fili ba mun faɗa duk abin da yanzu misali akwai mutumin da bai kyautata ta iyayen shi in ka bibiya kuma ya mafi ka karatu to wannan wannan rin ma iyayen dalilin shiga shi buta ne gobe kiyama wani duk labarin da zai sai ya hada da karya ko da dalili ko ba dalili kuma aka bibiya karatu kuma ya fika to na kare ta shi shiga gidan wuta wani ha'inci duk mu'amalar da za ku yi in ga bai cuce ka wasa a ce bai samu ba kaga wannan igiya ce kasar ya shiga wuta misali mm-hmm. sai kuma irin mutanen da suke su duk wannan ba shi ne babban matsalar su girman kai ne isuwa isuwa mm. sun isa sun tuwa da sun ɗarwa ne mm. su ne irin suwa ne irin suwa ne duk wannan matsalar kaɗai ta isa ta kai shi gidan wuta wani duk ah. Ah, a a wancan ka gane wani kuma zalunci tsakanin matan shi da wadatar shi da komai amma ƙauro zai dinga ma matan shi mm. ƙauro ƙauro Ƙoran nan kaɗai ya ashe shi shiga wuta wani ba ƙoran zai ba To shi kuma cin kwana irin masu mata biyu ko uku ko hudu wanda aka na sai a kyale ta a koma ɗakin wata ta rasa yadda za ta yi ta fita ga ta da yan yaya uku ko hudu ita kuma na gudun kaso hala to ta zauna kuma an maida ta a kuma ta faɗi a ce ba ta da haƙuri kaga wannan tankar tsakan su masu mata fiye da ɗaya su suke da wannan sharrin to idan mutum na haka kaga ba mai kwatata sai Allah to wannan kaɗai ya shi shiga matsala to fitinar da ɗan adam mumini ke iya yi ya shiga wuta bata ko da iyaka to shi yasa aka ce in ga an shiga wuta an fita to dama mumini ne wanda ya halin da ba na mutanen kirki ba to kaga sau da ka ashe ka ga halin ba ɗaya ba ne wani kuma cin iyakar gona wani kuma masha'in bin mimin ne ya dauki labarin nan ya kai nan malam shi wacce ya kai gona duk kirkin da iya nan zai zama masa rabana alaika to wannan ya maka abinda wanda kake koyi da shi ya ce ya ce duk wanda ya ci ƙasar wani ko yaya take sai an gine ta daga nan har ƙasan bakwai an kwarkware ta yana tsira na hisabi an sa mashi ta kamar sakandami ta kama nan yana ɗauke da ita ana hisabi kowa sai ya gan shi ranar malam ko da a ce titi babban hanya kamar irin tsarin gwamnatin tsarin kamar na tsarin gidanka haka a ce fadin hanya ya ta sai mutum ya ɗan ƙara kuɗa kamar an a shi ya fi sharri da ai haƙƙin mutane ne da yawa kai malam shehu kuɗin ne ka san abin mutum ne ala hasabi dini a bisa gwargwadon addinin shi to wa ma bala'u bala'i ba ya rabuwa bil abdi da bawa hatta ya turka hu yamshi alal ardi wa ma alaihi khadi'a har sai ya bushe da tafiya a bayan kasa baya da ko fi daya hmm? abin to wai kun ji dalili ko hikima da ke sa Allah ya ta jarabban mutanen kirki hmm. so yake wato su shiga lahira lami lafiya lau ba su da kowace matsala makauta na zagi yan uwa na zagi ga ciwo ba ka da kudin magani ko ka fi ya sai ta mutu a kai kuma ga ka da sanda ko kana son ka wadata an hana wadatar kaga kowa ya motsa ya samu amma kai kullum ka kana da rari hannu inda wani zai tafi ya motsa ya samu dubu da ɗari biyar kai in ka tafi neman aikin na sai a ce maka ai ba aikin ai kama mutane haka su da duk wasu za su tafi su samu kai da ka tafi sai a ce ai yau ba aiki ana hutu amma jibi ka dawo jibin sai a kaddara maka jinkiri ko da za ka zo to garda akwa mana har ka yi sikirin da tunda su ai karfe takwa ake zuwa tuko shi kenan haka Allah zai ta kada mutum kuma Allah da gangan zai maka wani yi domin saboda kai wannan bakin cikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna min zunubi zunuban to la illa mun mai shi to ga gani akwai zunubi cikin zunubi ba abin ke kan gane shi sai bakin cikin hidimar gida shine hammul mai shi hidimar rayuwa ya zan yi ita kadai ke maganin wannan zunubin Allah ka mu da ita Allah gwani ba kuskure ko me daidai wa kama kala ta'ala kamar inda ubangiji ke cewa ka ayyin min nabiyan atala, da yawa annabin da yayi yaƙi alhali ma'ahuri biyu na kasir akwai malamai masu karantarwa da yawa tare da shi al'ayatu salasu ko wa an abi hurairata ma zalul bala'u bil mu'mini kaga maimakon ma ibrahim ko hmm. ma zalul bala'u bala'i ba ya rabuwa bil mu'mini wato da mu'mini fi nafsihi ko dai a ran shi a saka mai ciwo a hana magani har ya rika fatar da dai ya mutu Allah kuma ya ce mishi dan me ka yi haka kasa annabi ya ce kada ɗayan ku ya gurace mutuwa ko me zai shiga ciki to ai mai kaddaro wannan ciwon na da maganin shi izan ka ce ka gurace mutuwa to kamar kana ja da Allah bai isa yi maka wannan abin ba kenan wannan magana kadai ta isa laifi sai dai ka nemi sauki ka ce Allah wannan inda ciwo ne Allah ka ba ni cikawa da imani hmm. in zan tashi Allah ka warkar da ni in ya cika wani ya ji ya gani ya sani hmm. ka ji wannan hmm. wa waladi ko a jarabe shi wato da ɗan shi misali kai kana son ka haifi ɗani ƙwarai to sai a haifan maka na naɗaɗɗe ko a haifan maka wanda sadda kake tsammanin ka huta da shi sai a jarabe shi da lalacewa ko ba haka mutum ya haifi ɗaya ya yi duk wahala da zai da shi to sanda ɗan zai kai ƙarfi to sai ya nufi lagos ko abuja ya kyala oban yana kawai an kuma yake nan ko kuma yana nan a kama shi da wancan kaza a kama shi da wancan akwai in ta ɓaci a kama shi da mawakaciya mai bugarin ko ya kama shaye-shaye ko Allah baya wa mutane haka to duka gane wannan jaraba ce ta Allah in ya ga damar hankalin ka tashi sai dora maka wannan hmm. Allah kar kai man haka wa malihi ko a kaddara mashi karewa arziki dabbobin su ta mutuwa in mai dabbobi ne in mai motoci ne to su ta haɗari ko su rika konewa ba a fitar da komi ko gidajen hayan wata kaddara ta zo da kan shi daga a karyas Allah kar yi mana haka hatta yalqallaha har sai ya gamu da Allah wa ma alaihi khadi'a bai da ko kuskure daya wato fa'ila bai da kuskure ko daya Allah ya yahe mishi komai sakamakon wannan bakin cikin wa an anas an arwaito daga anas anhu sallallahu alaihi wasallam Za a rada Allah bi abdihi la khaira in Allah ya nufi alheri da bawan shi ajalla lahul ta fi duniya. sai gaggauta dora mashi masiba a duniya idan kuma kun ga wannan masiba Allah kadai ya san irin ta shi dai ya san irin gwada zai dora ma bawa wai za a rada lahu bi abdihi sharran ko a sharra in Allah ya nufi sharri wato da bawan shi amsaka anuhu bi zambi ko sai Allah ya kame mashi zunuban shi hatta yuwafi bihi yawmal kyamata ya tattala bin shi hatta kake ce hatta shi ko ka a bihi mm. a yiwuwa fifi ne ko hmm. ko ko na kudu yiwuwa fa ne kowa da yiwuwa fa ne to ai shefi hmm. har shi ya zo da zunubin nashi har tashin kyama ya rungumo abin shi zo har tashin kyama ko ko masu kira a hatta yiwuwa fa har sai an zo da shi gobe kyama ta ranta zunubin shi to zaka kar kowa ya gyara nashi ko dai mabuni lil fa'ili kaga shi ke zuwa da zunubin nashi har ranar kyawa abin nufi wai in Allah ya nihi bawa da sharri sai a kauda mushi da kai to gaban zunuban shi ya ta tabkata asa Allah na bashi arziki ya ta karkace hanya ana bashi arziki a bashi lafiya a bashi arziki ya ta yi ranar sai ka ja ta wanka ya faɗo ba hannu ba kafa na ya isi gifari a rungume shi sai fa asibiti kaya kaya shi kenan an tafi kun ga a ganin mutane ya ya gama lafiya wawa hayar kaca yadda alhaji ya gama lafiya ala sa gama lafiya yau ko gama lafiya ga alhaji ya yi cuta ya yi ma'asi ya duk abin da ake so ya mutu da zunubin shi za a yi rungumi abin shi gashi shi zai kai kanshi a kiyama gashin rubuce hadisi ne ake in Allah ya nahi bawa da shari to sai ya mai shi ga barin zunubi shi mm. abin nufi a kauda mashi shi da kai da zunubi ya tai yana gaba ya tai yana gaba ya tai mm. yana saba mu Allah ana ƙara ba shi samu yana saba Allah ana ƙara ba shi samu har ya shiga kiyama ba tare da ya gyara ba Allah ka gyara Allah ka yadda mu gyara kai gaske wa fi hadisin akhar a wani hadisin idza ahabba Allahu abdan ibtalahu in Allah ya so bawa sai jarabe shi liyas ma hu dan shi Allah ya ji addu'an wannan ba wanda na dabe shi idan Allah na son ba to sai a yi mashi lalas na masibar duniya ya kama addu'a ko don dole da can ya kama bacci malam in ka ga tashi sai fitsari hmm. ya makara tunda lokacin nan da samu ana kwace samu to akan yi da shi kowane ladani fa zai fara kira sallah in yi da ya farka karfe ɗaya da rabi biyu to shi ganin sai tashi sai addu'a to sai na bila Allah Allah Allah ya gari ya zafi to Allah ka sauƙaƙa mana to ya duk wannan annabi ke gaya mana dan saboda in ka ganka ma cikin matsala hmm. to tashi kai ta addu'a ai ma an so ka domin misali in ba so ka ba ga aka baka da wadatar aka yi maka wannan kamun ka zo ku kai ga ba daɗi to duk da haka dai Allah dai muna neman sauki hmm? eh. cewa samun duniya da wadata ba shi ke nufin Allah na son ko kusa ya ɗora ka akan abin da yake so to hmm. shine Allah na son ka ka rage sako ka kama da'a in kawai ga arzikin nuna to za ka ga da rago da mai kokari kowa bai samun fiye da abin da aka ba shi na taɓa ba ku kisa waɗansu kowa suna amma amma zan maimaita muku yarinya ce a sokoto take babanta irin yan boko ne ya yi auren wata kenan ana haihuwarta sai ya yi haɗari sai ya mutu hmm. da aka tashi abin da yarinyar nan ta samu biliyan 150 na arziki wannan miliyan 150 to da aka wata shikin wan shi na da rai sai ta koma a hannun wan shi aka rike ta aka rike ta ta zauna har ta isa karatu duk abin da ta yi sai kanin wani sanata na mu na katsina sai ya aure kuma habibu nan tuzo suka tafi daura auren da aka tara kowane a cikin sokoto su ban ina ango aka ce zo aka ce to ya ce allah ka sani ka shaida wagarin ya ɗe ƙani nata wani ya mutu ya batta da kuɗi miliyan 150 yau ni allah ya tsaye ta rayuwa ta na yi mata aure ga kuɗinta yau sai hmm? zama miliyan 250 ina mijinta ce gashi ce ga da kamata to jama'a ku shaida yau na cire wannan nauyi da ga ko giwa Allah na aka dinga mashi hmm? aka dinga a cikin sokoto aka yi to wannan tinubu kille ya so shi ba dan shiga kenan to kaga ubangi to kaga irin wannan kokarin me ta yi ta ali kokarin me ta yi to ina da sauran mutane masu zaton kokarin su kaga anan in ka lura ali neman arziki abin da nake ta gaya muku to ganin dama Allah ne ina sauran masu hadawa da dillanci da dubara da ƙarya da ha'inci da duk buge-buge wani har ya mutu ba zai tare miliyan ɗaya ba ya ko cuci mutane in ka dinga lissafa ba babu ba ya ki zaman gida ya shiga nan ya shiga nan zai mutu wallahi bai ba miliyan ɗaya ba ka gane to ga gashi wannan yarinya ita daga zuwan ta duniya uban yin ta ya tara mata da abin da aka wata ke shi kuma wannan wawan um, wannan goma bin ya ta tattali hmm. a ai shi duniya ai ka tsini wa mutane gaba na a ko ina ko a rai da irinsu ai ana rama duk wanda ke da akalin salimun ya san haƙƙin wani haƙƙin wani ne duk wanda ke da cikakken hankali ina ga maka wani ya san haƙƙin wani haƙƙin wani ne ƙwarar gaske na kano ba to a je karatu to alhamdulillah to kaji allah ka taimake mu to ina muke wa kan samra kandiyu anna kullum man kana a karama allahi ta'ala duk wanda yake mafi girman daraja a gurin allah madaukakin sarki to kana Bala uku a shadda to bala shi zai zama mafi tsanani a kan sauran mutanen da ba haka ba kai ya yana farin luhu dan daraje shi ya bayyana wa ya taujibar sawaba ya cancanci sakamako kamar wuya kamar yadda aka rawaito an lukumana da lukumana alhakim annahu qala ya ce ya bunayya kai karamin dana azhabu kaga jinsin zinari wani fiddatu kaga duk inda azurfa take to ka rubuta mu a samun shi cikin wani ka gane to da bara ne bin ana jarraba su ne fa da wuta abin nufi in za ka kwakulo su aka samu su ba a gazgata su sai an sa su a cikin wuta ta gashe su an cire su to suna nan yadda suke to a shi duka wani kasan wani hikima ne bari ka ji da shike nufi Wani muminu shi ko cikakken mumini yoko tabar ana jaraba shi ne wato bil bala'i bala'i A abinda mutum dubu ba su ya dauke wato sai a ɗora wa mutum ɗaya in dai cikakken mummi a dunga gasa shi mm. a dunga gasa shi amma wannan gasa ba za ta kai shi ga sabon Allah ba wato saboda so Allah yake ya wanke shi tangaran tas to wai wannan hikimar da suke bada ne in kuka lura a do halittar da ke karkashin ƙasa wani abu ya darajar zinari da azurfa har ya zuwa yanzu nan da ba a kashe su ne kima daraja kudin duniya har ya zuwa yanzu kuma su ne farashin bana ya hina ba da tun da duniya take komi na karewa ko abu amfani ni da shi su har ya zuwa yanzu a germany na san da wani agogo wanda suka yi tun fiye da shekara 25 na san shi dubu arba'in yake ta lokacin nan to idan ka saye shi durar da ka gaji ko ya lalace in ka maida za a baka sabon shi hmm? in ba daraja ba me ya kawo haka al'ai ya kamata abin da ya tsoho a ce an yi da shi hmm. to shi ba zai tsoho ba to sannan akwai wani kuma wanda shi inda duk inda kashe gaduna izan kana da shi to akwai bankin da aka lura izan ka duba aka ga lambar agogon to za a iya baka duk abinda da kake da bukata to a yan ai yana ka san masaka din nan ba ka da ko kabo ka rike masaka to ka gani to ka ji wannan wa qad ukiya an hikaito annabtila a yaquba to ko shi ne ba jarraba da Allah yi wa yaquba bi yusufa da dan shi yusufa kana sababu hu menene nan ilaihi ga da shi yaƙubu ya cikin sallah wato zuwa ga yusufu sakamakon son shin da yake yi amma ba tabbas ka gane hmm. wa yusufu na'imun lokacin nan ma shi yusufu na bacci sai yana sallah haka sai dan kalle shi tukukuni san wagen annabawa ba irin namu ba ne ai ta yi kallon gefe ne haka ko haka tunda su sun wuce su haka ko mahabbata lau domin san da shi ke yi mushi kaga sai aka raba shi da shi wakila aka ce ballitta ma a yawman huwa wabnuhu yusuf ko wata rana ya hadu ne da shi da dan shi ala akali menene ala akali hamalin bisa cin dan akuya mashuwin abin gashewa hmm? abin da mutane suka take ce matare ne ko shine a misali a kyafe dan akuya a gashe shi daidai da ana iya cin nama shaka ko shi ne kare ni ko in kanta shi dai a makaranta to kaji wahuma yadhakani wai sai suna da yariya wa kana lahum jarun yatimun suna da maraya wani makocinsu maraya fashan mari hahu sai ji kanshin wannan wash da hawo sai ya sha'awa shi wa baka sai ya kuka wa bakan lahu jaddatu jaddatu lahu ko mm. sai kaka yaron ta kuka a juzun wadda take tsohuwa ya wuli buka domin kukan shi ita bata ma san matsalar ce ba wa bayyana huma jidarun alhali tsakaninsu kuma da garu wala ilma inda yaquba wabni babu sani ya yaqubu da ɗan shi fa'uki uki ba hmm. sai aka yi ma wato fa'uki uki ba yaqubu sai aka yi ma yaqubu bilbu kai da wani kukan asafan ala mai domin bakin cikin ko asafan ala ba ko domin bakin ciki wato ga yusufa ila an salat mini nan menene adqanahu ila an salar dai menene yawwa ah, ka ganin kanahu eh adqanahu kanahu eh kanahu gaskiya ban ga fa da abin da ke rubuce ba ila mene ila an salat mhm. to har dai kwarin idan shi ta gudanu nan kenan saboda a hadaku gefen ido to sai ta gudanu wabu a aina ko mm. idanun shi ta yi fari min alhuzurin domin bakin ciki to faɗa ma alima bi zalika lokacin da ya gane haka kana ta hayati sai zama tsawancin rayuwa shi ya murmuna diyan yunadi yana umurtan mai shela mai shela ala sadi a bisa ɗakin shi ala man kana mudiran faliyata gadda inda ali yaquba hmm? eh? dudde duk wanda ba azumi yake ba ya zo ya samu abin kari a gurin yaqubu a gurin yalan wa uqiba yusufu bil na shi ko yusufu aka darbe shi da wannan jaraba allati nassallahu alaihi wadda ubangiji yayi mata nasi warwaya arwaito an laisi ana sababa bala'i ayyuba dalilin masibar ayyuba annahu da khala ma qaryati na'am mutum da bakwatan ma haka ne a kai dai abin ake so dai a dai rika taimakawa Aiko su saboda darajar su ta fita kowa ne kuma kar ka manta ai shi ma ya kubun a wannan kisa in ma ta inganta hmm. to ai an ce fa bai sani ba to ana kama kan abin da baka sani ba hmm? to ka gani mu ba za a kama mu da wannan mu abin dai da ba a san mu yi mu yi abin da ake ce ma na manta sunan shi dai da wasu amma dai wa kayi kwalele kana ci mara hali na gani na kallo kana ci kana jin daɗi to karka haka saboda ita wadata yawo take ka ci ka cinye ta kare inda kai inda kake ba su haushin nan su kuma su koma suna samu Daga Allah ai ya saba haka gidan rashi ai samu gidan samu kuma ai rashi wannan duk duniya ba inda Allah bai yin haka gidan da da aka rena ake ganin su ba komai ba sai Allah ya hudo da arziki kuma ya faɗi inda da ake tsoron su don samun su to ko sai su koma abin tausayi ba abin da Allah bai yi tun tunda ai ba wani gida da aka ce in sun fara wadata sai sun ta ba kuma gidan da aka ce in an shuka musu talauci to tsaya dinga Allah ya ke kawo abin Allah kawo mana wadata yi eh, ala mulkin shi da mutanen garin shi sun shiga gurin sarkinsu fa muhu fi zulmi sai suka yi mishi zance akan zaluncin shi wa agala zulahu suka kausa sa mishi magana illa ayyuba sai dai shi ayyuba wato fa innahu rafaqa bihi shi yayi mishi sako sako mahafatan domin tsoro ala zar'ihi a bisa wai wata shuka da shi ayyuban kireta fa aqabahu allah bi bala'i sai Allah yi mishi uba da wannan bala'i to amma kun san irin wannan fana faruwa ne akan kissa na'am annabawan Allah ne ba wanda za su daga man kafa dan tsoron abin duniyar su saboda ka wannan kisa kun gaba gaskiya bane mm. annabin Allah wanda za a ke shi gurin mutane ya tafi yana falkar da sarki shi da zalunci wai shi ya rika kasa kasa da guda don saboda gonar shi kaga Allah ba zai haka ba duk wanda Allah za ya nada to sai amintacce bai kamata ya haka ba to gonan me ai za ka yi ne don kishin al'ummaka a malamai kamar su rubuta mana na taɓa gaya maku labarin yahuda da kanka babu mutumin da ya fi su ilimi duk duniya to ko babu mutumin da ya fi su rashin aiki da ilimin nan a duk duniya to suna da kisa ta shekara dubu goma zurguci wallahi suna da ita eh. to suna da ita kuma su ba sa jin tsoron Allah menene ba za su yi ba to ka ji shi iyaka dalili kenan saboda sai su ɗauko labarin shekara dubun da ta wuce filla filla filla filla filla filla a kissa 20 da za su gaya maka sai su bakwai suna takaccur hmm. sai su soko abin da suke so su soko a cikin ta takwas su ƙara yin biyar lafiya lau duk yadda yake a musulunci haka yake to sai su ƙara so kuɗi ko sai sun gyara ta to dalawa zai kwace mu a su in ba Allah ba to kai ji wasu ba su ke faɗa ne tun da aka yi duniya to sai ka yi shi za ka same shi kuma gwargwadon ƙoƙarin neman ka gwargwadon samun ka da shi to wani ya kure ma zama mutumin kirki to bai da kayan aikin karatu to kai shi ne ke sa amma hakan a yi wasu kan firfitar shi yanzu kaga wani ai da malaman da suka fita da duk waɗannan abubuwa suka ce ba masu kyau bane an firfitar kuma misali ya ga sunan dai kawai dai shi kan shi ah, kisa kawai da an yawwa ai saboda dan kar in bai rubuta ba wani ya dauka akwai ta tasiri to in ya ta sai ya raya ta sannan ai malam suna da ilimi hmm. ai sai su gaya maka tarihin da baka sani ba wallahi karatun ba suke yi ba sannan 'ya'yan gida na annabawa ne ko basira fa gare su fatauce wuce hankali ba sannan kar ka manta duk mutumin da bai da kirki in ya shirya tsaye shi to in ba Allah ba ba mai a hannun shi na gaya maka a labarin 20 wanda za su zo da shi sai su yi bakwai wanda ka sani lami lafiya cikin na takwas sai su gyara ɓanna sai su tsaga ta ciki sai su ƙetare biyar bayan nan kuma to sai su ƙara soka wata don Allah ma na shewa a labari 20 an soka muku ɓanna biyu kuma sai da aka ba su rata in ba Allah ya ga dama baya za ku iya gane wannan sannan kuma duk malamin da kuke dogara da shi a karatun to sai su yanzu kwanakin ba yana jin ai akwai kisa da aka danganta ma katada ba ba sai yadda na gaya muku ba na ce mu ne to katada na malamin tafsiri ne yawwa to kila haruta da maruta ka gani tun ma ban kai gurin ba na ce mutu amma fa ƙarya ne fa sannan ga abu ɗaya da kuka sani akwai littafi da ake ce mishi tadwirul mukibas ko na na tafsirin ibnu abbas kaga ƙarya ne amma aka rubuta aka ce Abdullahi ibnu Abbas ne sannan aka tsara shi yadda baka isa ka ce ba shi bane domin in aka faɗi bismillahir rahmanir rahim sai an faɗi jumla nawa abin nan a harafi nawa duk kuma kalma nawa duk haka suka yi qur'ani in ka samu tafsirin ibnu abbas kana karanta kafin ka gane cewa shirin yahuda ne sai ka ce da duniya babu tafsiri irin shi sai ya gaya maka adadin aya da adadin jimla da adadin kalma da adadin haruffa komai ya watsa watsa da shi sai ka tabbatar da wannan abin da ake ce ibn abbas ya faɗa haka ne amma ciki kuma sai su soko abin da zai zama kafirci hmm. Hmm. akwai wani tasha hmm. shi mutum mutum pakistan ko ba pakistan ba bature ne dan australia australia eh, ya ce ya yi shi ma da farkon shi karo ne a manyan musulunci mm-hmm. yana ta dawa mm-hmm. ya ce akwai inda ya tafiya can cikin kasan turai mm-hmm. ya ce wallahi wajen wani bature da ya je shi ba musulmi ba wallahi da ya je mishi kamar irin wannan harufa da ke alkur'ani da ayoyi da jerin jumloli sannan ya ce bari ya gaya mashi wani abu da ya ce duk ƙur'anin da aka kirga harafi aka ga ba kaza ya ba da kaza ce ba gaskiya ba ba ƙur'anin ba Hmm? ce duk wannan abubuwan da ya gaya mashi kuma ce wallahi ba musulmi bane a haka yake ai ilimi gare su a eh, wannan gaskiya ne ai dama haka suke to ba abin da zai kwace mu a hannunsu sai dai Allah kawai ya ga dama wata kisa ai sun shuka mu kanta to yanzu duk waɗannan abubuwan da muke ce muku ba haka bane ba haka bane bayan manya sun tafi akan haka kai ima da jami'an Allah ba sai ce kai farau kai kadai ne manomi kai kare ne mutane kai kowa ka ce bai iya ba sai kai ka dole kai tunanin haka hmm. tun da misali kadarawa da yanzu misali ga abu dun mun gamsu <coughs> annabi Muhammadu ya ce mana kuli ya ayyuhal kafiruna <coughs> tana daidai da nawan alqur'ani ko a watar wayayi tana daidai wato da rubuyin qur'ani wannan tabbas ne wa ya faɗi wannan annabi ko to kuma gaskiya ne hmm. to sai wani kuma lallabo fa sai ce shi ya kusanci annabin ga abinda annabin ya gaya mashi. kuma sai da bayan ya naɗa kan shi wali tsakanin ku da Allah ya kamata a ta wali in malamai ya kamata a ta wali to mutumin da ya saba ta wali ya naɗa kan shi wali ya ce muku ya ciro daga annabin ya ce mashi kaza don Allah in ba da taimako Allah baya za a yi ka gane kare wali to shine irin wannan da nake gaya muku sai a yi shiga ta mutane kirki a kudin da sharri a ajiye muku shi kai kai ka ta sai ka ce to ai kuma su wanda suka faɗa kai suka ga kirkin su ya kai na ba za su karya ba to ko ba hakan ba ne to ga shi ba mu karatun ne nisa lokaci kuma yi to ina za mu tashi a kwanan nan to ko za kara eh to a kwanan salamu